kalmarsu na da nauyi wajen furta wajen zuciyar ta kasance ma'abociyansu haƙiƙa na fara su a lokacin da ban yi tunani ba kuma so ya shiga zuciyata a lokacin da ban yi tunani ba nakan ji rayuwa da ke shi shi kaɗai ne buri kuma fata wanzu da ke a cikin farin ciki shine abin da na fi so idan kika yi nisa da ni ban san wanne yanayi zan shiga ba na so a ce in kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka kasance mallakin ki na har abada ke ma ki kasance tawa ta har abada nakan yi hawaye idan na tuna ranar rabuwa nakan ji farin ciki idan na tuna cewa ni da ke min shaƙu mun yi da ba za ta misaltu ba shin me yasa so ba zai mun uzuri ba ke kaɗai ce burina kuma ke ke kaɗai ce fata